بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأقملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل فصل لتاتين حسن المسلم ندكتور سعيد القحطاني yau za mu yi majalasi ko darasi na biyu insha Allah darasin da ya gabata mun fassara addu'o'in tashi daga bacci wanda ya kamata a ce mun haddace su da kuma addu'o'in sa tufafi addu'o'in tashi daga bacci guda hudu alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur da kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wala hawla wala quwwata illa billah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري da kuma ayoyi na karshe guda goma daga cikin wato na suratu ayin karshe guda goma a cikin suratu ali imran daga fadin Allah subhanahu wataala inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li kulli albab har zuwa ga ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun sannan wayannan addu'o'i guda hudu muka ce duk wanda ka dauka kai yayi ko da kwaya ɗaya kai kokari ka haddace in ka tashi daga bacci sai ka karanta in ka haddace biyu za ka iya yi duka ko uku za ka iya yi duka ko wata ran kai wannan gobe kuma kai wannan almuhimmu dai ya zama na abin da ya fara fitowa daga bakinka bayan ka tashi daga barci shine zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sannan za ka sa tufafinka kuma alhamdulillah allazi kasani hadha tauba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ka karanta ainihin wannan addu'a ne in kuma sabon tufafi ne Allahumma lakal hamdu anta qasawtanihi أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له sannan daga nan kuma in ka sake sawa sai kai wacce addu'an ta baya ita ma sai ka haddace duka guda biyu ko kai kokari ka haddace ko da ne na sa tufafin ran da ka samu sabon kuma sai ka dauko musulun in ɗinka kana dubawa kana karantawa in baka iya haddacewa ba in mutum kuma ka gan shi da sabon tufafi ko ka ce masa tubli wa yukhlifu Allah ta'ala ko kuma ka ce ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan to za mu tashi ma yaqulu idza wada'a thawbahu badin da ke bayanin abinda mutum zai faɗa in ya zo ajiye tufafinsa wato in ka zo ka cire riganka za ka ajiye me za ka ce abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga hadisin tirmizi da waninsa wanda albani ya inganta shi cikin irwa'ul ghalil da kuma sahihul jami' in ka zo ajiye rigan ka zaka ce bismillah bismillah sai ka ajiye in ka faɗi haka to ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shaytan bare zai sa rigan ba kai kuma ka zo ka tura ta kasa kuma na taɓa ba ku ka'ida cewa duk abin da aka ce ayi yi bismillah to bismillah kawai za a ce suna cewa za a karisa a ce ar-rahmanir rahim ba a cewa bismillahir rahmanir rahim har zuwa karshe sai in dalili ya nuna hakan za a faɗa amma duk inda aka ce ka yi bismillah in za ka yabo to bismillah haka suna ta tabbata bismillah neman albarka ne da sunan Allah idan idan idan za ka fara karatu ka ce bismillah kana nufin abda'u qira'ati bismillah ina fara karatu na da sunan Allah idan za ka shiga masallaci ka ce bismillah ka nufin ina shiga masallaci da sunan Allah a da kudu bismillah in tufafin ka za ka aje a ba'u sau bi bismillah ina aje tufafina da sunan Allah kawai sai ka ce bismillah ba sai ka ce ina ajewa ba ma'ana kana neman albarka sunan Allah subhanahu wa ta'ala ka aje tufafin ka Allah ta'ala ya kare maka shi wannan shine addu'an ko zikirin aje tufafi sannan na gaba du'a dukulil khala' addu'an shiga ban daki addu'an shiga ban daki bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan hadisin allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wato hadisin bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadisin amma bismillah kuma hadisin tirmidhi kuma shi ma ingantaccen hadisi ma'anar addu'an bismillah da sunan Allah nake shiga ban ɗaki Allahumma inni a'udhu bika min al ya Allah ina neman tsarinka daga shaitanu ko daga sharrin shaitanu maza wal qaba'is da kuma sharrin shaitanu mata al-khubuth jam'u khabith al-qaba'is jam'u khabitha to da ka idan ka zo shiga kai bismillah sannan kuma ka nemi tsari daga aljani maza da aljani mata in kai wannan addu'an Ubangiji ta ala zai kare ka daga sharrin shida, zai kare ka daga sharrin ajami. Ya zo a riwayan Tirmizi hadisin Saidina Ali. Yace satru ma baina ne satru ma baina ayuni jinni wa aurati bani Adam idza dakala ahdukum al-khala'a idza dakala ahduhum al-khala'a bismillah. Wato kariya tsakanin idon aljani da al'auran dan Adam shine in ya shiga ban ɗaki ya ce bismillah. in ka ce bismillahi to kuma ka nemi kariya daga aljani bai zai kalli al'auran kai cutar da kai ba ka nemi tsari daga aljani kuma ubangiji ta'ala zai kare ka shi yasa zaka fara da bismillah hadisin sai na ali wanda imam at-tirmidhi ya rawaito amma hadisin allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan hadisin hadisin Anas bin Malik ne da wani sa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in zai shiga ban daki yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin shaytanu maza da kuma shaytanu mata ko da ka ya tabbata a aikin manzala ta suna yana yin wannan addu'a sunna qauliya kuma ta nuna ka kara da bismillah ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in kai haka to ubangiji ala zai kare ka daga sharrin shaytanu saboda banɗaki matattaran shaitanu ne matattaran aljani ne sai su cutar da kai in baka addu'a kana shiga ko baka bismillah ka shiga amma in ka yi to ka nemi tsari daga aljanin kuma ubangiji ta'ala zai kare ka insha Allah wani ita ce addu'an shiga ban daki kar kai wasa da ita mutane da yawa sun shiga ban daki lafiyar su kalau amma kuma sai fito da su akai wani sai an balle kofan kawai aljani ya buge shi sai ka sai ka ji gaba ɗaya jikinsa ya sake ya faɗi kawai sai a ce hawan jini ne aljani ne yake buge mutum din shi kenan sai ya zama gaba ɗaya gabansa ba za su yi amfani ba Shi ne abin nan garsa kenan da fulatanci ko paralyze saboda haka ma in kana addu'a nan insha Allah sai Allah ya kare ka insha Allah wato ban taki matattaran aljani in za a shiga a nemi tsari daga aljani addu'a ta gaba zuwa ul khuruj min al khala addu'an fita daga daga ban daki in ka zo shiga za mun da zaka ce ko mun karanta a tukan mu da muke na abun nan na misbahu sali cewa zaka gabatar da kafar dama abun nan kafar hagu in zaka shiga ban in zaka fita kuma kafar dama zaka gabatar to bayan yi addu'a a lokacin shiga to lokacin fita kuma zaka ce ngufranak ngufranak ma'anansa ina neman gafaranka wannan masdaru ne ya nubu mana ba fili ai a tsudubin ina neman gafaranka ya ubangiji haka in ka zo fita in ka fita daga banɗaki haka za ka faɗa wani ya tabbata hadisin aisha radiyallahu anha ta ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya fito daga banɗaki wurin ba haya sai ce ghufranak ya allah ina neman gafaranka wani ita ce addu'an fita daga banɗaki ba ta da tsawo ko ba ta da tsawo wasu sun kara da alhamdulillah allazi azhaba anni al'aza wa afani amma hadisi bai inganta ba hadisin da'ifi ne amma ma'anar sa kuma mai kyau alhamdulillah ilazi arhaba anni al'asa na gode wa Allah da ya tafiyar da ya tafiyar da kazanta daga bari na wa afani kuma ya bani lafiya nan da za a bar kashi a cikin ka ka kasa yin ba haya da sai ka zama baka da lafiya kenan sai ka shiga tashin hankali baka da nutsuwa bayan kazanta ne in ka fit da shi ko fitsarin kazanta ne in ka fitar ka fit da kazanta to amma wannan hadisin bai inganta ba wanda ya inganta shine gofranak. ko gufranaka ma'ana ina neman gafaranka in ka faɗi wannan kawai ya isa wannan hadisin shi ma ashabu suna suka ruwaito shi sai nasa'i kawai shine bai ruwaito shi ba nasa'i kuma ya ruwaito shi a cikin Amadu yomi wallaila laila amma bai fito da shi cikin sunanun nasa'i ba hadisi ne kuma ingancicce na gaba a zikiru qabla alwudu zikirin da ake kafin alwala in za ka yi alwala bayan niyyar da kai a zuciyarka za ka ce bismillahi ina fara alwalata da sunan Allah wannan kuma ya zo a hadisin Abu Sa'id al ya ce za wudu liman lam kuri isma Allah alayhi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba lokacin da zai alwala ina nufin babu alwala mai cikakkiyar falala amma akwai alwala ingantacciya sai dai falalanta bai cika ba tunda baka yi bismillah ba amma alwalan ta yi mustahabi na yin bismillah hadisin wasu malamai sun ba'afa fashi amma wasu malamai kuma sun inganta shi daga cikin wanda suka inganta shi akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi hadisin Abu Dawud ne da Ibn Majah da kuma Imam Ahmad a cikin Musnad hadisi ne hasan an har hada hanyoyinsa sai zama hasanun li ghairihi za iya kafa hujja da shi kace bismillah in ka zo yin alwala sannan sai na gaba a zikiru ba da alfaraki min alwudu zikirin da ake bayan an gama alwala in ka gama alwala kuma akwai zikiri shi ma su kuma ga sunan da yawa sun kai kala uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi daga ciki akwai ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان امام مسلم يروي وانا حديث لقى حديث عقبة بن عامر الجهني ما زال الله صلى الله عليه وسلم yace duk wanda ya alwala yayi wannan addu'an za a bude musu za a bude masa kofofin aljanna guda takwas a ce ya shiga ta kowace kofa ga dama in dai ka gama alwala kai wannan ashhadu an la ilaha illa allah na shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan na shaida cewa annabi muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzonsa ne shine fassaran addu'a ba wanda bai iya ta ba ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ka gama alwala kai wannan za a buɗe maka ƙofofin aljanna guda takwas a ce ka shiga ta kowace ƙofa ma'anansa wannan addu'an tana kai mutum aljanna za ta zama sababin shiganka aljanna ta kowace kofa ranar alkiyama kuma ba wahala kuma ba wahalan haddacewa shahararriyar addu'a ce wanda ita ce addu'a ta farko wanda addu'a ce ingantacciya wanda imam muslim ya ruwaito hadisi sai addu'a ta biyu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wannan kuma ya tabbata daga hadisin Umar bin Khattab wanda shi kuma Imam Tirmidhi ne ruwaito kuma hadisi ne ingantacce wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya alwala ya kyautata alwalan sannan sai yi wannan addu'an ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai kara da allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin in yayi haka za a bude masa kofofin aljanna guda takwas ya shiga duk ta kowace kofa ya ga dama kenan muslim bai ruwaito wannan addu'a ta ƙarshen nan ba ya ruwaito zikirin farko tirmizi kuma ya ruwaito da zikirin da kuma addu'ar gaba ɗaya hade saboda haka kenan zaka iya haɗewa gaba ɗaya bayan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka kara da allahumma ja'alni min at-tawwabina ya Allah ka sanya ni daga cikin masu tuba wa ja'alni min al-mutatahhirina kuma ka sanya ni daga cikin waɗanda suke masu tsarki shine fassarar addu'a ka sanya ni daga cikin at-tawwabin masu yawan tuba masu yawan istighfari sannan ka sanya ni daga cikin kuma masu tsarki wayanda suke tsarkaka daga najasa da kuma daudan shirka da bidiya da bokanci da tamfe-tamfe da tsubbu da sauransu wato ka kasance cikin masu tsarki na zuciya da kuma masu tsarki na zahiri ce na jiki ko tufafi tsarki na baɗi da na zahiri sai kai wannan addu'a amma waj'alni min ibadika salihin wannan bai inganta ba wasu sun kara in kace Allah waj'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina waj'alni min ibadika salihin to waj'alni min ibadika salihin bai inganta ba iya wannan da mala ya kawo shine inganta to da wannan littafin shi ya zabo addu'o'in da suka inganta ne a sunna duk wanda ba'ifi ne sai kauce masa ba zai kawo shi na fata mun fahimta mana wanda bai samu wani malami ya inganta ba to ba zai kawo daga cikin malamin hadisi saboda haka kenan ka yi zikiri sannan ka haɗa da wannan addu'a kenan wannan son samu ba wai zaka zaɓi ɗaya ne daga cikin biyun nan kai ba a haɗa su gaba ɗaya zaka yi kana gama alwalan ka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin sai ka tsaya iya to zaka wannan addu'a ɗaya ne duk da cewa malam ya riba ta biyu amma yana so ya bambance hadisin muslim ne da kuma hadisin tirmidhi shi yasa ya riba ta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 wallaila kuma albani ya inganta cikin irwa'ul khalil daga hadisin abu sa'idin al-khuduri yace duk wanda ya alwala sannan yace subhanaka allahumma hamdika, bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za a rubuta wannan kalman a cikin wata takarda a nade takardan a kulle ta sai an zo ranar alkiyama a buɗe za a sa a ƙarƙashin al'arshi ba abun da zai karya wannan takardan ko ya karya abun da aka naɗe takardan da shi har zuwa tashin alkiyama wanda ya zo a hadisi saboda haka addu'a ga ta nan subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji wa bihamdika da kuma yabonka ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu an bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilaika ina komawa zuwa gare ka shi ne fassara addu'a ka tsarkake Allah daga dukkan wata siffa ta tawaya shi ne subhanaka Allahumma wa bihamdika kuma ka siffanta da dukkan siffa na yabo shi ne ma'anan sarki ya tabbatar maka ya ubangiji ba ka siffantuwa da kowace irin siffa ta tawaya ko ta aibanta wa bihamdika da kuma ka ma'ana ka siffantu da siffofi na kamala sai kuma ka kawo kalmar tauhidi na shaida ba a mota da gaskiya sai kai sannan sai ka kasantar da kanka kuma ka nemi gafaran zunubanka astaghfiruka ya Allah ina neman gafaranka wa atubu ilayka ina tuba zuwa gare ka ina komawa zuwa gare ka shikenan ka nemi gafaran zunubai to duk mutumin da ya haka za a ɗauki wannan a rubuta ta a cikin wata takarda a je a rufe takardan a naɗe ta da wani abu ba abun zai karya ta sai ranar alkiyama za a je a buɗe a ɗaukaka darajanka da shi to wannan addu'an ita ma ya tabbata ana karanta ta bayan alwala in ka ga dama kai wacce ta farkon in ka ga dama kai ta ƙarshen nan ko kuma duka ka haɗa su ko yau kai wannan gobe sai kai wannan ka dinga caccanjawa haka malamai suna suka ce duk inda zikiri ya zo kala biyu ko kala uku to ka dinga canji kar ka rike kwaya ɗaya kawai haka shi yafi yau in kai wannan gobe kai wancan jibi don ya ya nuna manzon Allah yau in yayi wannan gobe wani yake yi ko in yayi yana ƙara yin wani daga ba sai sake yin wani sai bar wannan sai ci gaba da wannan haka yana canji in kuma ka rike ɗaya ma ba kai laifi ba in kuma ka haɗa duka ma ka yi ƙoƙari za ka iya haɗawa gaba daya amma yau kai wannan gobe kai wancan haka shi yafi sannan sai a zikiro inda alkhuruji min almanzil wato duk wani adoyi ne takaitattu wanda za ka iya haddace su insha Allah sai zikiri lokacin da ko mutum zai shiga gida lokacin da mutum zai fita daga gidansa ina ji masallaci zai tafi yi. tun da ya alwala kam ka tashi daga bacci ka yi addu'an bacci da ka tube riganka yanzu ka tashi kuma ka cire wanda ka sa ka yi bismillah ka ajiye ka zo sa tufafi ga irin addu'an da za ka yi sannan sai maganar shiga ban daki yayi don da ya tashi daga bacci yana bukatar ya je taɓa ruwa sai aka koya maka addu'a mai taɓa ruwa sannan sai alwala yanzu mai rage maka ka fita daga gidanka ka tafi masallaci shi yasa ma ne jiran su a haka shi yasa ake ce musu amalul yawmi wal laila aikin yini da dare an fara da yini za a kare kuma da daren wa inda al-khuruj min al-manzil zikiri yayin fita daga daga gida in zaka fita daga gidanka ya kamata ka fada gashi nan bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah wannan kuma ya tabbata a hadisin Abu Dawud da Tirmidhi kuma ingantaccen hadisi ne wannan hadisin ma'anansa bismillahi ina fita da sunan Allah daga gidana tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wato na bar gidana na bar wa Allah gidana na dogara ga Allah shi zai tsare min iyalaina lokacin da ka zo fita ka fita da sunan Allah ka neman albarka wajen fitanka kuma ka dogara ga Allah wurin fitan ka bar wa iyalinka Allah ya kare maka iyalinka ka bar wa Allah kai ma fitan da kai kai tawakkali ga Allah Allah kare ka ba sai ce wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billahi sai da taimakon Allah ba wata dabara da zaka iya kaucewa wani sharri sai in Allah ya taimake ka Ba ka da karfi da zaka iya aikin wani alkhairi sai idan Allah ta'ala ya taimake ka shine ma'anar wannan addu'a wannan addu'a ta da muhimmanci bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah in zaka fita daga gidanka kai kokari ka haddace wannan addu'a ta tabbata a hadisin Anas hadisin da Abu Dawud ya rawaito da Tirmidhi Anas bin Malik yace idan mutum ya zo fita daga gidansa ya faɗi wannan addu'a idan ya faɗi wannan mazala ta sama ne ya faɗa yace idan mutum ya zo fita daga gidansa ya faɗi wannan addu'a to sai ake masa hujita wa kufita wa wakita. hujita sai ce Allah shiryar da kai wa wa kufita Allah ya kare ka wa wakita Allah ya tsare ka wato fili ma bi ne da ma'anan addu'a kamar ma a ce an karbi addu'a ne tunda aka zo da shi da fili wanda yake nuna cewa an yi abun kudita an shiryar da kai wa kufita an tsare ka wa an kare ka mana Allah ya shiryar da kai ya kare ka ya kuma tsare ka daga dukkan kowane irin sharri haka za a faɗa idan mutum yi wannan ko mala'iku ko ubangiji ta Allah ya faɗi wannan to idan yayi haka din mazala ta sama sai ce sai shaidanu gaba ɗaya sai su kauce masa duk shaidanu masu cutar da mutane in kai wannan addu'an bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah duk shaidanu sai su kauce wanda za su son su cutar da kai idan suka kauce sai ɗaya shaidan wani daga cikin shaidanun sai ya ce kaifa kaifa laka bi rajulin hudiya wa kufiya wa uqiya ya ka iya da mutumin da Allah ta'ala ya shiryar da shi ya kare shi ya tsare shi za ka iya cutar da shi ne haka shaidanu suke gaya wa junansu in kai wannan addu'a bangiji ala zai kare ka kuma shaidan ya tashi ya yi ba yinda kuka iya da wannan mutumin ku kawai don Allah ta ala shiryar da shi ya yi zikiri kan ya zo fita sannan ya kare shi kuma me za ka iya yi saboda haka sai su ce sai shaidanun gaba ɗaya sai su kauce su bashi aljani duk su kauce su kale ka to ga yana da muhimmanci ka haddace wannan addu'a in ka zo fita daga gidanka domin neman kariyan ubangiji subhanahu wataala kuma insha Allah Allah zai kare ka ba ta da wahala addu'an ba bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah kar ka manta kuma ka dinga yi lokacin da ka zo fita daga gidanka ai ka zo eh ka zo fita daga gidanka sannan addu'a ta biyu Allahumma inni a'udhu bika an azilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima au uzlama aw ajhala aw yujhala alayya wannan shi ma addu'an fita daga gida ne addu'an da ashabu sunan suka ruwaito wato Abu Dawuda da Tirmidhi na Nasa'i da Ibn Mada. kuma hadisi ne wanda yake ingantacce daga hadisin Ummi Salma tace manzon Allah ta sama in zo fita daga gidansa ko daga gidanta ta ce to gidan manzo Allah sarfa kenan domin matarsa ne ta ce in ya zo fita daga gidanta to yakan daga idonsa sama sai ya faɗi wannan addu'a اللهم إني أعوذ بك an abilla أو أضل أو azilla أو أذل أو azlima أو uzlama أو ajala أو يجهل alayya. ga ma'anar addu'an nan. Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsarinka an abilla in bata, mana ka kare ni daga bata. au uballa ko in badda wani ka kare ni kar in je in badda wani au azilla ko in zami in je na aikata sabon Allah azilla in zami da zayu au uzalla ko azamar da ni wani je kautar da ni daga tafarki madaidaici ya sa ni je ninga sabon Allah Allah yana neman tsarin ka daga wannan ko ni in zami da kaina ko ni ya zamar da ni daga tafarki madaidaici au azlima ya Allah yana neman tsarin ka da in zalunci wani ya Allah karka sa in zalunci wani in na fita au uzlama ko kuma a zalunce ni ya Allah karka bari wani ya zalunce ni au a jahala ya Allah kada ka bari na yi wa wani wauta shine jahili in je in cutar da wani shine wauta ko ka zagi wani ko ka gaya masa bakakin maganganu ko makamancin wannan au au yujuhala alayya ko kuma a zalunci abun nan amini wauta wani ya zo ya ci min mutunci ya zage ni ya walakanta ni Allah ina neman tsarin ka daga wannan Wani ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi yake faɗa in ya zo fita daga gidansa kaga wannan ta da muhimmanci ya Allah ina neman tsarin ka daga in bata ko in batar ko in zame in bar tafarkin ka ko kuma in zamar da wani ko in zalunci wani ko a zalunce ni ko ne yi wa wani wauta in cutar da shi ko kuma ni amini wautan a cutar da ni a cikin mutunci Allah ka kare ni daga wannan wannan yana da mahimmanci, sai ka je ka fita ka dawo lafiya baka bata ba baka batar ba baka kauce hanya ba baka baka kawar da wani daga hanya madaidaici ba baka zalunci wani ba wani bai zalunce ka ba baka yi wa wani wauta ba kuma wani bai maka wauta ba in Allah ya amsa addu'ar ka har ka je ka dawo baka da damuwa to ne ita ma addu'an fita daga gida ne ko kai waccan ko kai wannan ko kuma ka hada duka biyu ko wata ran kai wannan wata ran kai wannan duka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ya zo da fita daga gida addu'a ta gaba a azzikiru inda dukulil manzil sai zikiri lokacin da zaka shiga gidanka kuma yanzu ka fita kuma zaka shiga to in ka zo shiga ya zaka yi in ka zo shiga ya zaka yi sai yace bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna thumma yusallim ala ahli addu'ar ita ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna shine iyakacin addu'a wannan ya tabbata daga hadisin abi malik al-ash'ari wanda wannan hadisin abu da ya ruwaito shi albani ya za'afa shi shek bin bas kuma ya inganta shi ya ce hadisi ne hassan shi yasa doktor sa'id al-qadani ya kawo shi a cikin wannan littafin سودا شيك بن بازيا انغان تاشي ضد شو البانيا ضعف شي نسي حديث حسن كان يارين جاهر ده انغان تاوان واتو اينهم العلامه بن باز اكن ضعفاوان شي شيخ ناصر الدين الالباني اما اصل حديث حديث ابي مالك الاشعري سوى ما زال تسمعك اذا ولد الرجل بيته يموت يشغل جدا فليقول يتي اللهم اني اسالك خير المولد wa khairal makhraj sannan sai faɗi wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khairal mawlidi wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala wa ala Allah rabbina tawakkalna Allahumma inni as'aluka khairal mawlidi ya Allah ina roƙonka mafi alkhairin mashiga wa khairal makhraji da mafi alkhairin mafita bismillahi da sunan Allah nake shiga bismillahi walajna da sunan Allah muke shiga shiga gidan kenan wa bismillahi kharajna kuma da sunan Allah muka fita dama wurin fitan ka bismillah wa ala allahi rabbina tawakkalna ko mun dogara ga Allah ubangijinmu a bisa Allah ubangijinmu muka dogara ba mu dogara da kowa ba sai ga Allah mahaliccinmu wannan ita ce addu'a idan kai wannan addu'an ka shiga sai ce summa yusallimu summa yusallim ala ali in ji manzala sama sannan sai sallama wa iyalansa. kada kuma ka ce a ah, to ai gidana ne ba sai na yi sallama ba a ah, to ka san halin da zaka same su saboda haka bayan kai addu'an kuwa sai ka ce assalamu alaikum sai ka yi sallama duk wacce ba ta kimtsa ba ta kimtsa in ana wani abu na laifi maza maza a buya kar ka gani a tattare duk abin da bai kamata a bashi a fili wanda in ka zo ka gani za ka yi faɗa ba shine amfanin sallama kai assalamu alaikum ka dan jira kaɗan ka ga yin akwai wani abu da ba a son ka gani maza maza za a tattara shi sai ka shiga gidanka lafiya lau amma kana shiga kai tsaye to za ka shiga da fushi wata ran ranka zai ɓaci za ka ga abin da baka so sai ka zo ka ga kace-kace ko an yi wani abu wanda bai kamata ba ko ana yin wani abu wanda bai kamata ba ko ka zo ka same su ba a irin siffan da ya kamata ka same su ai je za manzo Allah sama ya ce idan mutum yayi tafiya kar ya dawo gidansa cikin dare ya dawo da rana don kar ya zo ya gani wa idonsa abun da ba kyau sai dawo da rana rana na ido Allah abun nan menene ake cewa ido na ganin ido to a daɗin lokacin ba waya bare ka buga waya ka ina dawowa sai ka zo ka samu iyalinka da wani in baka yi sa'a ba <laughs> ka ga gara ka dawo da rana baka san me ya faru da daddare shine abin da ake tsoron abin da baka gani ba kuma shikenan baka da matsala a kansa ba an ce ayi bane amma dai don tsoron kar ka gani wa idonka abin da baka gani ba kuma baka me ba ba ta maka rai bai dame ka ba shi yasa maza zai ce kar mutum ya afka iyalansa da daddare ka yi tafiya cikin dare kawai sai ka dawo. in ka samu wani a gidan fa sai ka zai baki ka bari sai da rana Allah ya kiyaye amma yanzu zamanin waya ne ko ko karfe ukun dare sai kai waya yanzu mun shigo tasha mun iso tasha ko muna hanya to kaga duk abin da bai kamata ba za a nisanta mai gidan da shi ba za a yi ta a yi shi ba kenan kamar ma ka sauka da rana ne amma dai wannan kuma baya kau da cewa sunna din ya zama da ranan da daddaren kuma in ka yi waya ka gaya musu sun kinka to wannan babu laifi ka shigo da daddaren sai dai ya fi ya fi kyau a ce da rana in ka shigo da daddare ma ka je wani wuri ka kwana sai washe gari da rana sai ka shigo gidanka shi yasa yake sun mali sallim ala ali kai wa iyalinka sallama don kar ka je ka ga abin da bai kamata ba wannan ita ce addu'an shiga daga abin nan shiga gida wanda wasu malamai sun inganta hadisin wasu kuma sun da'afa shi du'a'u zahabi ila masjid addu'an tafiya masallaci addu'an da ake yi a lokacin da ake tafiya masallaci ga sanar doguwar addu'a اللهم اجعل اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وجعل في نفسي نورا وعادم لي نورا وعزم لي نورا وجعل لي نورا وجعل لي نورا اللهم اعدني نورا وجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب نورا على نور tace addu'an tafiya masallaci ta zo hadisai guda uku hadisi Abdullahi bin Abbas lokacin da ya kwana a ɗakin khalarsa maimuna maimuna wato ya findonsa ya ji manzala ta sa yana wannan addu'a hadisi ne wanda Bukhari da Muslim sun rawaito dogon fasaran hadisi shine Allahumma ja'al fi qalbi nuran ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata hasken imani kenan da shirya wa fi lisani nuran ya Allah ka sanya haske a harshe na hasken imani da shirya ba za ka dinga maganganun banza ba in Allah ya sa hasken imani a zuciyanka ba za ka sa shirka a zuciyanka ko su bidiyoyi ko tsafe tsafe in ya sa maka haske a harshenka na shirya Ba babu faɗan baƙaƙen maganganu ko munanan kalmomi ko kalmomi na shirka sannan wa fi sam'i nuran Allah ka sanya haske a jina kar ya zama ina jin barna wa fi basari nuran ka sanya haske a idona kar in dinga ganin barna wa min fawqi nuran Allah ka sanya haske a sama na mana ka kare ni daga sama wa min nuran ka sanya min haske daga ƙasa na wa an yamini nuran ya Allah ka sa haske a gefe na wa an shimali abin nan dama na haske wa an shimali nuran Allah ka sanya haske a ta hagun dina sama da ƙasa dama da hagu ko ina ya zama akwai haske na imani wa min amami nuran Allah ka sanya haske a gabana wa min khalfi nuran ya Allah ka sanya haske a bayana aljihatu sit kenan roke cewa aljihatu sit bangarori shida kowa yana da su duk wani abu mai jiki yana da su sama da kasa dama da hagu gaba da baya duk wani abu wanda jiki ne yana da shi ko hansa din nan ga kaje shi yana da sama da kasa da dama da hagu da gaba da baya kaga ko kariya kenan ko ta ina ko ina zama hasken imani da shirya ya ya ya bai ka sannan bai tsaya nan ba sai ce waje alfi na sinuran Allah ka sanya haske a cikin raina raina ma ya zama haske ne gaba ɗayansa sannan wa azim li nuran ya Allah ka girmama mini haske wa azim li nuran ka girmama mini haske kusan duk ma'anan su ne wa azim ka girmama azim kai ta girmamawa girmamawa ya maimaitu na haske waj'al a asabi nuran Allah ka sanya haske a cikin jijiyoyin jikina wa fi lahmi nuran Allah ka sanya haske a cikin naman jikina wa fi dami nuran Allah ka sanya haske a cikin jinin jikina wa fi sha'ri nuran Allah ka sanya haske a cikin gashin jikina da na kai da sauransu wa fi bashari nuran Allah ka sanya haske a cikin fatar jikina me rage babu komai da ko ina haske kawai wani ita ce riwayan wato ainihin bukhari da Musulmi. sannan sai kuma riwayan wannan ta kara riwayan tirmidhi sai ta kara da allahumma allahumma ja'alli nuran fi qabri ya allah ka sanya mini haske a cikin kabarina wa nuran fi izami allah ka sanya mini haske a cikin kashina kusa ina haske wannan riwayan tirmidhi ta kara da wannan riwayan bukhari a cikin adabul mufrad a cikin al'adabul mufrad ba cikin abin nan jinsa ba sai bukari ba wanda albani ya inganta shi ya kara da cewa wazidni nuran ya Allah ka kara mini haske wazidni nuran Allah ka kara mini haske wazidni nuran ya Allah ka kara mini haske sannan sai ibn hajar kuma cikin fatawul bari yace manzala kuma yana karawa da wahabli nuran ala nurin yace kuma wanda ya rawaito shi shine ibn abi asim a cikin littafin addu'a wani littafin sa addu'a so da haka wa habli ya Allah ka bani nuran haske ala nurin a bisa haske wani ita ce addu'an in zaka tafi kuma masallaci an ka yi alwala ka fita daga gidanka yanzu masallaci ka dosa shikenan sai kai wannan addu'a don ka zo shiga masallacin kuma akwai kuma addu'an da ka yi saboda haka sai du'a dukhulil masjid addu'an shiga masallaci أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وانا أدعى أبو داود يروي توتا إن كان حديثني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يتي مزون الله صلى الله عليه وسلم ya kasance idan ya shiga masallaci yana faɗan wannan addu'a kuma yace duk wanda ya faɗi haka sai shaidan ya ce ko fi zamin nisa iral yaumi shaidan sai ya ce to an kare shi duk wannan yini ban yi sai cutar da shi ba ka zo shiga masallaci da asuba kai wannan addu'a sai shaidan ya ce to ya riga an kare shi daga gare ni dukkan abin da ya rage na wannan yini ba yanda za a yi cutar da shi addu'ar ita ce a'udhu billahi ina neman tsarin Allah mai girma wa bi wajhihil karimi ina neman tsarin Allah mai girma da zakinsa mai girma ko ka ce da fiskansa mai girma duk ne wa sultani qadimi da kuma wato sarautansa daɗaɗe mulkin Allah subhanahu wataala daɗaɗe ba ne yanzu ba wanda bai da farko kamar yadda sa bai da farko tuntunin Allah mai sarauta ne ba wai da bai da shi daga baya sama ba wannan mutane ne da kai ba sarki bane yanzu ka zama sarki ko dai kai da ba shugaba bane yanzu ka zama shugaba an jima kuma za ka zama ba shugaban ba saboda haka ina neman farin Allah mai girma da fiskansa madaukakiya da ainihin sarautansa da daidai mina shaitanin raji daga sharrin shaitan abun jefewa ko abun nisantawa daga ramar Allah subhanahu wa ta'ala ko da haka in ka zo shiga masallaci sai kai wannan addu'a ka yi bi Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ka nemi tsari daga sharrin shaitan don zai iya shiga cikin masallaci ya shiga cikin zuciyanka je ta sa maka wasu wasu ya lalata maka sallah sai hana ka kushuri a cikin sallah. ba za ka dinga halarto da cewa kana ganawa ne da ubangiji subhanahu wataala ba sai ka dinga wasu tunane tunane ba har ka gama sallan ka ba za ka ji dajin sallan ba ba za ka samu hasken da ake samu na sallah ba to amma an ka nemi tsari daga shedan to ai shedan sai ce to kuma wannan yinin kan gaba ɗaya ba ni da rabo a wurinsa sai kauce maka kawai sai ka samu me wannan falala daraja da ake samu na lokacin da aka fuskanci ubangiji ta ala ake ganawa da shi أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إن كذو ذاك شقا مسلاك سيأدعى تبيو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك wannan kuma ya zo daga hadisin abu usaidin mazala sama ta idan mutum zai shiga masallaci ya ce addu'ar kuma ibnu sunni ya ruwaito wani bangaren abu da ya ruwaito wani bangaren imam muslim ya ruwaito wani bangare na addu'a ne idan ka ce bismillahi wassalatu ibnu sunni ne ruwaito wassalamu ala rasulillah riwayan abu dawud allahumma aftali abwaaba rahmatik riwayan wato muslim riwayan muslim dukkanin su hadisai ne ingantattu sai ka ce bismillahi ina shiga masallaci da sunan Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsira ko kuma ɗaukaka da aminci ya tabbata akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai masa salati ka fara da sunan Allah ka masa salati sannan sai kai addu'a Allahumma ftahli abwaab rahmatik ya Allah ka bude min kofofin rahamarka ka bude min kofofin rahamarka lokacin da ka zo shiga masallaci aka za kai sai dai zaka gabatar da kafar dama in ka zo shiga masallaci sabanin ban daki kafar hagu ake gabatarwa to wannan addu'o'in duk wanda kai yayi in ta farkon kai yayi in ma ta biyun ne yayi ko kuma ka hada ko kuma wata ran kai wannan wata ran kai wannan za ka iya hada a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultani al-qadim min ash-shaytan rajim sai ka ce bismillahi was salatu was salamu ala rasulillah allahumma aftali abwaab rahmatik ko kuma in ka faɗi ta farkon yau gobe kuma in ka zo sai ka faɗi ta biyu bismillah was salatu was salamu ala rasulillah allahumma aftali abwaab rahmatik ka shiga da sunan Allah ka yi wa manzon Allah salati sannan kuma ka nemi Allah buɗe maka ƙofofin rahamarsa wannan ita ce addu'an shiga masallaci ka haddace ta sai du'a'ul khuruj min al-masjid addu'an fita daga masallaci ita kuma bismillah was salatu was salamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik allahumma afinni min ash-shaytanir rajim wannan addu'an ita ma kashi hudu aka ruwaito ta ita kuma kashi bismillah wa salatu ita ce riwayan ibnu sunni wa salamu ala rasulillah ita ce riwayan abu daud allahumma inni as'aluka min fadlik riwayan imam muslim allahumma اللهم min ash-shaytanir rajim ita kuma riwayan ibnu majah dukkan su sun inganta so da haka sai ka haɗe su gaba daya kai su ka haɗe su gaba daya hadisin abi usaidin in ka zo shi fita daga masallaci bismillahi da sunan Allah nake fita wassalatu wato ɗaukaka wassalamu da aminci amincewa daga dukkan wani aibi ya tabbata ala rasulillah a bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka min fadlik ya Allah ina roƙonka daga falalanka Allah ka bani falalanka in ka zo shiga masallaci ka roƙi rahama ka zo ibada ne in ka zo fita kuma ka roƙi falala kila kasuwanci zaka tafi ko noma ko kiwo ko wurin aiki kana neman wani falala ne na duniya sai ka roƙi falalan Allah subhanahu wa ta'ala shiga masallacin ka roƙi rama saboda ibada ne ka shigo yi sai ka ce Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim ya Allah ka tsare ni daga sharrin shaytan ar-rajimi tsinanni ar-rajimi abun jefewa ar-rajimi abun nisantawa daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala dan in ka fita kuma masallaci kan wurin shirya ne ko yana da wuya mutum ya sabon Allah masallaci yanzu wani ka zo ka fita masallaci zaka tafi kasuwa ko makaranta ko wani wuri daban to akwai wani kuma shedan kuma yi wasa da hankalinka a wurin to sai ka nemi tsari daga me daga sharrin shedan ka nemi Allah ya baka falalansa kuma ka nemi tsari daga sharrin shedan in kada ainihin ya sa kuma ka bata a lokacin da ka fita daga masallaci sai ka zama mumini a masallaci in ba masallaci ba kuma kai ba mumini bane ne. amma kai wannan addu'ar sai ubangiji ta'ala sai ya kare ka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya fita daga masallaci ya faɗi wannan addu'a cikin nan sai ka faɗa sai askarul azan wato zikirin da ake a lokacin kiran sallah يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما ليس إذا كذو in mai kiran sallah yana kiran sallah ya ƙulu shi mutum kenan musulmi zai faɗa misla ma ya ƙulul mu'azzin irin misalin yadda mai kiran sallah yake faɗa za ka dinga kwaikwayon sa yadda yake faɗa in yace Allahu akbar ka ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah haka amma yace wa illa fi hayya ala salah sai dai in ya zo wurin hayya ala salah da kuma hayya ala falah shine wa hayya ala falah in yazo hayya ala falah da hayya ala falah to fa yaqulu anan zai ce la hawla wala quwwata illa billah sai fa la hawla wala quwwata illa billah wannan kuma ya tabbata hadisin bukhari da muslim abu sa'id al حديث أبو سعيد الخدري إذا سمعتم المعذن فقولوا مثل ما يقول كوف إذا سمعتم النداء mithla ma yaqulu al المعذن in kun yi kiran sallah ku dinga kwaikwayon mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa amma in ya zo hayya alal fala hayya alal fala to ku ce la haula wala quwwata illa billah me yasa saboda in ka ce Allahu akbar wannan zikiri ne Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma sai mu ya maimaita ashhadu an la ilaha illallah shi ma zikiri ne na shaida ba mota da gaskiya sai Allah sai ka maimaita in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma zikiri ne sai ka maimaita amma yace hayya ala sala ku fiskanto zuwa ga sallah kaga wannan ba zikiri bane kudaitar da ku yake ku fiskanto zuwa ga sallah in yace hayya ala sala ku fiskanto zuwa ga tsira to wannan yana kudaitar da kai ne ka taho sallah don ka samu tsira to kai ba za ka maimaita wannan ba saboda ba lafazin zikiri bane sai aka samo lafazin da na zikiri ne maimakon wannan sai ka ce me la haula wala quwwata illa billah babu dabara ga kaucewa wani sharri ko sabon Allah wala quwwata babu karfi a bisa yi wa Allah ta'ala da illa billahi fi da taimakon Allah to kaga la hawla wala quwwata illa billah lafazi na zikiri kuma ya dace ka faɗe shi anan ka fiskanto zuwa ga sallah ka fiskanto zuwa ga tsira yanzu kuma ai sai Allah ya baka dama kafin ka yaka in wataƙila ka ki zuwa kaga wannan sabon Allah ne sai ka ce la haula babu dabara ga barin sabon Allah wataƙila ka yi ƙoƙarin za ka taho sai ka ce wala quwwata ka ce wala quwwata babu karfi a bisa da'a wa Allah ta'ala na amsa wannan kiran illa billahi sai da me taimakon Allah ba inda za a yi ka kauce zama baka je ba ko ka samu karfin zuwa sai idan Allah ta'ala ya taimake ka to da ka ce hayya ala sala ku fiskanto zuwa ga sallah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ba inda mutum zai ya kauce wa sabon Allah ko ya dage ya samu karfin yin da'a wa Allah ta'ala illa billahi sai da taimakon Allah kaga Allah sai ya taimake ka hayya alal falah ku fiskanto zuwa ga tsira sai ka ce la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya taimake ka sai ka tashi sai ka tafi masallaci haka zaka faɗa hayya ala sala aqbil ila sala ka fiskanto zuwa ga sallah kar ka ce kai gaggawa a kuskure ne na fassara sai ake fassara wannan hayya ala sala ku gaggawa zuwa ga sallah hayya ala sala ku gaggawa zuwa ga tsira a a larabcin bai nuna haka ba kuma shari'a ba ta son gaggawa in za a tafi don hadisi ya ce in za ku tafi sallah fatuwa bi sakinati wal waqa ku tafi kuna nitse, wala tafawun kar ku tafi kuna gudu in ka ce ku yi gaggawa ai wani zai zo da gudu ko yi sauri yana ta sauri kuma shari'a ta hana sannan lafazin larabcin baya ba da haka hayya nan ismu fi'il ne ma'anarsa akbil ka fiskanto hayya da ha'un amma akwai hayya hayya da ha'un ha babba kenan shi ma'anarsa kai gaggawa hayya hayya hayya bina ku gaggawa mu tafi to sai wasu suka ɗauki ba sa bambance ha'un da ha'un sai suka bawa ha'un fassaran ha'un maimakon hayya ka fiskanto sai aka fassara shi ka gaggauto shi kuma gaggautowa hayya hayya yadda ake rubuta su daban kuma yadda ake faɗan su daban saboda haka ka gyara wannan fassara kuma fassaran ai gaggawa ya yi karo da me da hadisi kuma larabcin da zai bada wannan ma'anan ba kwata-kwata ismul fi'il ne ma'anar sa aqbil ismul fi'il mazi sau da haka sai ka canja da la haula wala quwwata illa billah wannan shine zikirin kuma lokacin da ake kiran sallah kaga ka tafi masallaci yanzu da ka zo masallaci kuma za a kira sallah kila ka zo kafin a kira sallah ko kana hanya ko makamancin wannan shikenan sai ka maimaita duk abin da mai kiran sallah zai fada amma yace hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala al la haula wala quwwata illa billah haka manzo Allah sallama yace ai wannan addu'a ta farko kenan ko zikiri na farko na kiran sallah sai ce ya kulu na biyu kuma yana cewa wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina sai ce ya kulu zalika aqiba tashahhud al mu'adhdhin wannan hadisin wato imam muslim ya ruwaito shi daga hadisin sa'ad bin abi waqqas yace duk wanda ya faɗi wannan zikirin da na faɗa a lokacin da ake kiran sallah gufira lahu zambuhu za a gafarta masa zunubansa to sai riwayan ibnu kuzaima sai tace zaka faɗi wannan ne aqiba tashahhudil muazzin karshen tashahhudin wato shi mai kiran sallah in ya gama da hayya abin nan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kana kwaikwayon yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah in ya gama nan to a lokacin ne kai kuma sai ka ce wa ana ni wa ana ashhadu an la ilaha illallah ina shaida ba babu bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma tabbas annabi muhammadu bawan Allah ne manzonsa ne rabitu billahi rabban na yarda cewa Allah shine ubangiji shine mahalicci wa muhammadin rasula na yadda kuma annabi muhammad shine manzon Allah na yadda Allah shine mahalicci shine abun bauta da gaskiya wa muhammadin rasula na yadda da annabi muhammadu kuma manzon Allah ne wa islami dina na yadda cewa addini musulunci shine kawai addini inna dina inda indallahi al islam sai ka faɗi wannan kai kalmar shahada ka yarda da Allah shine abun bauta mahalicci sannan ka yarda da annabi muhammadu manzon Allah ne ka yarda da addini musulunci shine kawai addini in ka faɗi haka manzala ta ya ce za a gafarta maka zunubanka lokacin da ya gama ashhadu ashhadu sai ka faɗi wannan ruwan ibn kuzaima tace yaqulu zalika zai faɗi haka akiba karshen tashahhudil mu'azzin inda mai kiran sallah yake ashadu ashadu in ya gama sai ka faɗi wannan sannan wannan ita ce addu'a ta biyu ta kiran sallah ta uku yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da faradihi min ijabatil mu'azzin wato wannan hadithin kuma hadisin musulmi malam yace yusalli zai yi salati ala nabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da farazihi min ijabatil muazzin bayan ya gama amsa wa mai kiran sallah wato in ya gama kwaikwayon mai kiran sallah zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati saboda hadithin Abdullahi bin Amr bin al-As yace idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abun da yake faɗa sai ce summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha alayhi ashara duk wace idan kuka ga mai kurko mai kiran sallah ku mini salati don duk wanda ya mini salati to ubangiji salati kwaya daya ubangiji ta zai masa salati goma zai masa salati goma saboda haka kenan sai kai wa manzo Allah salati sai Allah ya ɗaukaka darajanka sau goma sai ka nemi salati Ibrahim kai, allahumma salli ala muhammadin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 sannan na uku ya ƙulu bayan ka gama salatin manzon Allah kuma sai ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad zaka faɗi wannan addu'a daga Allahumma rabba hadhihi da'wa zuwa alladhi wa'adta wannan riwayan bukhari ne ma al-bukhari ya ruwaito wannan amma ƙarin innaka la tuqliful mi'ad wannan riwayan bai haƙi ne riwayan bai haƙi to wannan innaka la tuqliful mi'ad malamai sun yi sabani ya inganta ko bai inganta shek shekunis shekuddin ko kuma shek nasiruddin albani ya ba'afa amma shek bin ubas ya ce isnadin sa hasan ne shi yasa malam ya kashi anan don an samu malamin da ya inganta shi ya ce hasan ne ma'anar addu'a shine Allahumma rabba hadhihi da'wa ya Allah ma ma'abocin ko mahalicin wannan addu'a attamma cikakkiya wato mamallakin wannan addu'an cikakkiya ko wannan kiran cikakke shine kiran sallah kenan wa salatul qa'imati da kuma sallah fayya shine sallan da za a yi bayan kiran sallan ati muhammadan ka ba annabi muhammadu alwasila wasila wasila nan wata daraja ne manzon sama yace a roƙa masa za a ba wani bawan Allah ranar alkiyama wannan daraja yace yana fatan ya zama shi za a bawa sannan wal fadila da ƙarin daraja kar ku nema mini ƙarin ɗaukaka ya zama na fi dukkan annabawa ɗaukaka ranar alkiyama wa ba'athu ya Allah ka tashe shi makaman wato matsayi mahmudan abun yabo allazi wa'atahu wanda ka alkawarta masa wanda ka alkawarta masa wato shine ash-shafa'atul kubra wa sayab'atuka rabbuka maqaman mahmud kaga ash-shafa'atul kubra ce tun da ba mai iya yin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine lokacin da mutane suka zo farfajin alkiyama gumi ya rubu ya lullube su da wahala da boni da wayo Allah na shiga uku da bakin ciki sai a nemi wa zai ceto ba annabin da zai iya yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine makaman mahmuda matsayi abun yabo wanda mun karanta wannan mun yi bayani sa misbahu salih cikakken bayani to iya wannan ba iskali wajen ingancin sa amma inna ka la tuqliful mi'ad wasu malamai sun ba'afa wannan riwayan wasu sun ce ingantacciya ne haka ne innaka wato allazi wa'adta wanda ka masa alƙawari innaka tabbas kai la tukhlifu al-mi'ad ba ka saba alƙawari akwai ma wanda ya kara da yawmal qiyamati allazi wa'adtahu yawmal qiyamati innaka la tukhlifu al-mi'ad duk bai inganta ba to wannan ya tabbata a hadisin Jabir bin Abdullah manzala sama ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a lokacin da ake kiran sallah bayan an gama kiran sallah yayi wannan addu'a yace halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah ce to na ya tabbata masa ranar al manzo Allah ta sama zai cece shi ka kwaikwayi mai kiran sallah in ya gama ka yi talaki wa manzo Allah ta salama sannan in ka gama sai ka yi wannan addu'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadan al wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi mahmudan alladhi wa'adta in ka yi wannan addu'a to shikenan zaka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a hadisin muslim ingantaccen hadisi sannan bata kare a nan ba yace da uli nafsihi bainal azani wal iqama fa inna du'a hina idin la yuraddu shikenan ka kai mai kiran sallah kai wa manzon Allah sallallahu alaihi salati sannan ka roƙa masa fadila da wasila da maqaman mahmudan kai irin wannan addu'an zaka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can kuma zaka samu gafaran zunubanka in kai wa an ashhadu an la ilaha illallah zuwa karshe sannan kuma sai kai wa kanka addu'a muhallin addu'a ne shi yasa yake summa afeti da uli nafsihi sannan abu na karshe kai wa kanka addu'a bainal azani wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama in ka gama wannan kuma sai kai addu'a kafin a tada iqama fa inna du'a hina idin domin addu'a a wannan lokacin la yuraddu ba a mai da addu'an Allah ta'ala yana karfanta wannan kuma Abu Dawud ne rawaito hadisin daga hadisin Anas bin Malik yake la yuraddu manzala ta sama yake la yuraddu du'a bainal adhan wal iqama hadisi ne ingantacce manzala sama yake ba a mai da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama in dai kai addu'an to addu'an karbe biya ce ina daga cikin muhallin karban addu'a tsakanin kiran sallah da da iqama to kenan sunnonin kiran sallah guda nawa ne sun kai guda hudu ko ka kwaikwayi mai kiran sallah duk abin da ya faɗa ka faɗa amma in yazo hayya alal fala ka ce la wala quwwata illa billah hayya alal fala ka ce la wala quwwata illa billah in ya gama ashhadu ashhadu sai ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina in kai haka za a gafarta maka zunubanka sannan sai kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati in kama salati sai Allah zai maka salati goma mana zai sauka ka darajanka sau goma sannan bayana sai kai Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta in kai wannan ka roƙa manzo Allah wasila da fadila da kuma shafa'atul kubra shikenan wannan kuma zaka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe kuma fa'idan shine kai addu'a ka daga hannu kai addu'a kuma wannan addu'a la turaddu ba a mai da ita ana karbanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada wannan kuma zaka roki alherin duniya da lahira gaba daya ana gama kiran sallah in ka gama wannan zikirin kuma sai ka daga hannu ka roki alherin duniya da lahira insha Allah za a amsa maka addu'arka sai na gani anan da mu tsaya sai kowa an gama kiran sallah sai shiga sallah to zamu shiga addu'an bude sallah amma suna da yawa addu'o'in bude sallah mun kusan awa ɗaya za mu tsaya anan. kuma sai gobe insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a zan iya addu'a da yare na a sujada bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah wato addu'a da wani yare ba larabci ba malamai sun karhanta shi idan mutum ya iya larabci suka ce makaruhi ne amma in bai iya ba kuma ba makaruhi ne zai iya yi saboda ba dalilin da yana mutum addu'a da yarensa a cikin sallah a sujjada ko ƙarshen ta iya, amma in ka iya larabci ba a so hakan ba kai da larabci maimakon kai da kai da yarenka ko kuma ka je ka haddace wasu addu'o'i na mazala ta sama wanda suka yi kama da irin bukatar ka sai ka yi su in kai haka ya fi sannan ya ce menene hukuncin aski da ake yi mai suna malu wato gusar da gashi gaba ɗaya a musulunce to aski malu yakan zama wajibi yakan zama ja'izi wato ya halatta kuma yakan zama haramu in ka karanta fikul adiya wal afkar na Sheikh Abdulrazak Abdul Musin al-Albad al-Badri ya kawo ina kashe kashe wato aski kwalkwal yakan zama wajibi a aikin haji ko umra in shi ka zaba don haske wajibi ne in ka gama aikin ka ko umranka saboda haka sai ka kwalkwale kanka gaba daya kaga wannan aikin wajibi kai ina ba duk da cewa za a iya saisayi to amma dai ilakan wajibi ne ma'ana in ka duk wanda ka zaba ɗaya daga cikin su ya zama shine ne wajibin ka da kai ina fata mun fahimta kenan haske kwalkwal ko ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi a aikin haji da umra in ka kalle shi cewa mutum bai zai fita daga aikin hajin sa sai umra ba sai yayi aski sai zabi yayi kwalkwal wannan wajibi ne dama yayi sannan da ya zafi kwalkwal kuma ya fifita shi kan fesayi sai zama mustahabi ya aikata don da zai rage gashin kansa ma da ya yayi kaga wannan ibada ne ke. na biyu wanda zai zama mubahi cewa ya halatta shine haka kawai ka aske kanka kwalkwal don ka sha iska wannan in kai shi kawai don ka sha iska wannan ya halatta ne amma babu lada saboda mazala sa bai taba aske kansa kwalkwal sai a aikin haji ko umra bai taba aski ba ya aske kansa gaba ɗaya sai a aikin haji ko umra to na haji da umra ibada ne na wajen aikin haji da umra kuma in kai don ka sha iska sai zama mubahi ne halal ne na fata mun fahimta akwai inda yake zama haramun shine ka yi shi saboda zuhudu ko saboda neman lada sai mutum ya haske kansa kwalkwal don ya nuna mutane wai shi mai tsoron Allah ne shi mai zuhudu ne ko shi mai ibada ne ko kuma shi mai sufanci ne to wannan malamai suka ce haramun ne domin ya yi wani abu wanda ba ibada ba kuma ya mai da shi ibada sai zama bidi'a kenan ba a bauta Allah da aski kwalkwal sai a aikin haji ko umra in ka ce a'a ka aske kanka kwalkwal ya fi a kan ka yi saisayi ya fi lada a kan ka yi saisayi kuma ba aikin haji ba ba umra ba to ka zo da bidiya a addini da wanda ya aske kansa kwalkwal da wanda ya sai sai ya rage kansa bai aske kwalkwal ba duk ɗaya suke a wurin Allah in dai ba umra ko aikin haji ba nan ne ake bambancewa to da haka idan mutum ya zo yayi a matsayin wai shi tsoron Allah ne ko wani abu to wannan haramun ne shi yasa ai mai zuhudu yace wa ma zuhudu taqi bi halqi ra'sin abdani بتشقق الأبدان جهرا ولكن بالتقى قولا وفيلا وإيثار الثواب al الخراج zuhudu ba shine ka ka kwalkwale kan ka kwalkwal ba ba shine kuma ka bar jikin ka fututu ba ba tsafta a ka fifita ladan da za ka samu a lahira fiye da abin da za ka samu na abin duniya wanda shi ne zuhudu tsoron Allah shine zuhudu na'am wanda yana cewa malam kai bayani akan dabbobi wanda mota mota ta buge ko ta fada rijiya idan har ana ganin dabbar za ta mutu ko an yanka ta zama haramu na ci malam to idan dabbar na faman mutuwa kuma ba a san meye dabbar ta ci ba idan aka yanka ta ita ma ta fada cikin wancan hukunci da ka ambata to kan ba da wannan hansan dai a fahimci wancan ma'ana. ma'ana yana ji na sai ce ko ba a yanka ba za ta mutu idan mota ta buge dabba ta zarta makasanta hanji ya fito ko aka riba ta biyu ko aka mata wani raunin da kai ka tabbata mutuwa za ta yi to ko ka yanka yankawan ka banza amma in ana tunanin za ta iya rayuwa in an mata jinya aka kai ta asibitin dabbobi za ta iya jinya ta rayu sai ka yanka ka ci ka yanka wanda za a iya ci sannan sai ce to idan kuma wata dabba aka ga tana harbe harbe ba mota ne buge ta ba ba yar wata ne ta tunkure ta ba ba rami ta fada ba ba daga sama ta fazo ba ba zaki ne ko da musa ya ci namanta ba sai aka ga tana shure shure kamar za ta mutu za a iya yankawa za a iya don nan ya za ka yi ka gane tabbas za ta mutu ba za ka iya gane ba ko da kai an ga alaman za ta mutu za a iya dalili akan wannan hadisi ne ingantacce wata baiwa an ba ta kiwo mace jariya an ba ta kiwo da ta je tana kiwo sai wata dabba ba ta da lafiya sai ta ga kamar za ta mutu sai ta nemi dutse mai kaifi sai ta yanka dabban da shi ko manzala sama bai ce kar a ci ba kaga fa'ida biyu kenan in da ba ta da lafiya ake ga kamar za ta mutu za a iya yankawa amma ban da wa'incan nau'o'in da qur'ani ya ware a ita shari'a ta da daman ta ware abin da ta ga dama ka kuma sai ka tsaya inda shari'a ya tsaye da kai man da wa'in da na faɗa jiya al-mukhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadiyatu wa ma akala sabu ban da irin wa'innan nau'o'in kawai haka kawai ba ta da lafiya ba san me ya same ta ba cikin nan ta yanka to za in an yanka za a ci na biyu kuma za a iya fa'ida ta biyu za a iya yankawa da duk wani abu mai kaifi ba sai wuka ba Ka ga dutse ta samu mai kaifi sai ta yanka sai ka samu falanken kwano mai kaifi ko wani sille kara mai kaifi ka yanka ko wani karfe ko menene inda zai iya zubar da jini to za a iya cin wannan yanka kullu ma an hara dama wa zukira smullahi alaihi falyukan hadisi ne duk abin da ya zubar da jini aka ambaci Allah aka yanka da shi a ci na fata mun fahimta so da aka dabban da za a ce ba ta da lafiya a yanka ta ta sha bamban da wa'incan wanda Allah ta'ala ya lissafa ya ware ta mutu, sai in a galibin zato ba a tunanin za su mutu to shine za a iya yankawa in ana ga tabba za su tafi ko galibin zato ko kaya ko baka yanka ma za ta mutu to wannan in ka yanka ma ba za a ci ba wannan kuma da iya dabbobin da Allah ya ware din a kansu kawai za ka tsaya kar ka fada da abun kuma kai gaba ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai wannan ya ce malam eh, saki ya yi wa matarsa saki ɗaya ya rubuta a takarda sai ta ce da shi in ka isa ɗan halal ka rubuta saki uku shi kuma sai ya rubuta saki uku to wai yanzu da wanne za a yi aiki to ai ka isa ɗan halal ne wanda wasu aiki da duka zo ba kawai <laughs> kawai mace ta zo ta ruɗa ka eh <laughs> ma ya ishe ta in ka bata da ɗayan ma kuka za ta kama daga baya. saboda hankalin zurabi ne za su nemi a sake su in an sake su ko daga ba su shiga damuwa suna ta kamun kafa suna kuka kai kawai in ka ta dan halal ka kara ka kyale ta da guda ɗaya ma za ta gane cewa kai dan halal ne sai ta zo tana kamun kafa amma ta ruda ka ka kara guda biyu Ka yi saki uku take hmm? to kaga wannan matsalan babban matsala ne yanzu ba saki uku ne a kalma ɗaya ba ya yi saki ɗaya wanda yana zaman kansa yanzu ka tace in ka isa ka me ka ƙara sai ya ƙara biyu yanzu ya yi saki sau biyu ɗayan kuma saki ɗaya ne ɗayan fa biyu ya dunkula ya jefa su kaga a mazhaban jumhur ulama matarsa ta kusa saki hukun amma zancen da ya fi inganci saki biyu ne na ɗaya ne na farkon nan ya tabbata saki yanzu kawai kamar ma tana ita ne ya ƙara sake ta yanzu kuma ya ƙara mata mai ɗaya daga baya wannan fa ya riga gama sakin ya rubuta ni in kai dan halal ne kai me ka cika ta sai ya kara to da idan mutum ya sake matarsa tana idda yana da daman ya kara wani sakin kuma an sake karin kuma za a lissafa shi daga cikin sakinta yanzu ya sake ta ta nemi ya kara shi kuma sai ya kara to amma sai tunkula biyu ya kara sai mu ce to tsaye za mu dauka a cikin biyu don haka ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi da Abubakar da kuma shekara biyu na zamanin Umar sai daga bane ne ga ana wasa da sake ce duk wanda ya tunkula ya wasa su za mu wasa masa su Sau da haka sai a riba shi da iyalinsa gobe ma ya sake in ya ce uku kawai sai a ce uku ne gobe ma ka sake wani ma ba zai sake ba dan duk wanda ya saki sa saki uku sai Allah ya jarrabe shi saki uku a kalma ɗaya sai Allah ya jarrabe shi ya zo yana jarraban mata to zai masa hukuma tunda haramun ne yin haka ne ka dunkula ka miƙa su da ɗaya ake ɗaya in sun gama ka sake in wani abu ya sake faruwa ka kara a talaku marratan ko ka rike da abin da ka rike ta ko ka sake ta karka cutar da ita sau biyu in ka sake kara na uku shikenan ba ta halatta maka ba so da haka a yanzu a nan matarsa ta kusa saki biyu ne a bisa zance mafi inganci in ya ga dama zai iya mai da ita amma nan gaba bayan ta sake cewa in kai dan halal ne ƙara ɗaya shikenan ta tafi kenan sai dai in ta je ta yi auren ta sake dawa, ka cika ta na ukun kenan saboda haka yanzu saki biyu ne zance mafi inganci kuma abin da kayin sunan zawauta da bai kamata ka biyo mace ba hankalin ta rabi ne kai kuma da ka cikakke ne ka tale ta da guda ɗayan kawai ta je ɗayan ma sai ta yi kuka a kansa ko a gabanka ko ba a gabanka ba za ta waje. wannan yana cewa mala an ce ba a cewa wa alaika salam ko assalamu alaika sai dai ka ce wa alaikum salam ko assalamu alaikum ko da mutum ɗaya ka samu haka ne wannan maganar to ba wai ba a cewa ba ne ya halatta a faɗa don ya zo a hadisi assalamu alaika ko makamancin wannan ko alaika salam amma abin da aka fi so ka ce assalamu alaikum ko alaikum salam kuma ko da mutum shi ɗaya ne me yasa in ka ce assalamu alaika kamar sallama mutum ɗaya ne assalamu alaikum kuma sallama mutane da yawa amma ko mutum shi ɗaya ne ka ce assalamu alaikum kar ka ce assalamu alaika in su biyu ne ma ka ce assalamu alaikum kar ka ce assalamu ma. haka yanzu aka amsa ka ce wa alaikum salam kar ka ce wa alaikum salam ko wa alaikum salam me yasa da ko da shi ɗaya ne ai yana tare da mala'iku ne mutum mala'iku nawa yake tare da shi mala'iku shida ga sahibu yamin ga sahibu shimal ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid saboda haka na dama yana rubuta shi ayyuka na na yana rubuta muna suna tare da kai sannan kuma da humu aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi akwai mala'iku da suke kare ka biyu a gaba biyu a ina a baya kaga yan hada ya zama nawa shida ko ka gansu ko baka gansu ba kana tafiya da mala'iku guda shida biyu a gaba biyu a baya ɗaya a dama ɗaya a hagu sai na ce maka assalamu alaikum hadda mala'ikun kenan aminci Allah ya tabbata a gare ku saboda haka hadda mala'ikun kai wa sallama shi ya biya kan ka ware shi kaɗai ga masa sallama banda banda mala'iku kuma aka yi zo a sunna shine shi ga sallaman da aka fi so assalamu alaikum amma assalamu alaikum ya halatta yana yana cewa malam eh, ina tambaya ne akan zikirin da ake yi yayin shiga banɗaki eh, malam na kasance ina alwala a bayan gida kuma an ce kada ambaci sunan Allah a bayan gida shin malam ya zan yi farko dai zikirin shiga banɗaki kan a shiga ake yi na fita kuma in an fito ake sai ka bar banɗaki wanda za ka yi na alwala kuma ba za ka yi shi a banɗaki ba in ka gama alwalan kai alwala kai in a banɗaki kai alwalan in ka gama alwalan in ka fito sai ka yi amma kar ka yi a cikin banɗaki ba a ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a banɗaki saboda wuri ne wanda yake mai banta amma in a sarari kai alwalanka kaga za ka yi wannan zikirin a inda kai alwala. a tambayarsa ta gaba ya ce malam menene falalar yin azumi a cikin wannan to ya tabbata a sunnar mazala ta sallama hadisin aisha cewa mazala kuma yana yawan yin azumi a watan sha'ban kuma babu watan ma da yake yin azuminsa sosai har ake ganin kamar zai cika watan ma kamar sha'ban to da haka falalansa shine kai koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yawaita yin azumi a watan sha'ban amma kar ka kammala sha'ban din gaba daya cika tashi gaba daya kuma ba sunnar manzon Allah ne sallah zama. amma watan rajab shine wanda hadisi bai inganta na falalan azumin sa ko qiyamul laylin sa ba sai dai mutum ya ga dama ya yi azumi kawai a matsayin azumi na nafila ba matsayin azumi mai falala wanda ya bambanta da sauran watanni ba wannan kuma yana cewa malam na ga wasu in ana ikama in an zo kada kamatis sala sai su yi tofi su shafa su wai menene matsayin haka babu shi wannan sunan ai tunanin min da wani abu ma da ake yi da ake faɗa ba wani magana kai tofi ana ana in an zo ka kama su sala sannan ba za ka ce a kama Allahu wa adama haba wasu na faɗi in an ce kama su sala sai su ce a kama Allahu wa adama wannan bai inganta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a faɗa ba daga ƙarshe sai masu bukatar addu'o'i masu bukatan addu'o'i Allah ya biya musu bukatun su alkhairi waɗanda suka aiko mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi kuma gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب